Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya umarci jami'an tsaro da su kamo waɗanda suka kai hari kan tawagar sanata mai wakiltar kudancin Plateau Nora Dadut da wasu 'yan jarida goma sha uku. Sanatar da tawagarta da suka hada da 'yan jarida goma sha uku da direbansu sun tsallake rijiya da baya ne bayan wasu fusatattun matasa sun tare musu hanya bayan sun kammala kaddamar da cibiyar bayanai da fasahar sadarwa da ɗakin karatu na zamani a garin Namu da ke karamar hukumar Kwamfan a jihar Plateau. Bayanan da na tattaro na nuni da cewa jami'an tsaro sun cafke wasu mutane hudu ne a yayin gudanar da bikin kaddamarwar wanda ake zargi da safarar makamai lamarin da da matasan garin na namu suka buƙaci sanatan ta sa baki a sake su. Mr. Acho Abimaje, wakilin jaridar Leadership ne a jihar Filato, ya ce al'amarin ya faru ne bayan sun kammala aikinsu za su dawo Jos. Matasa sun fi more than 5,000 su kawo itace sun tere hanya sai sun zo suna ta fafasa mana glass na moto wai za ka wuta ko ne mu wai mu ma mu yan jarida ne wai mu ne muna goye ma yara na yan siyasa din goye ba eh, so muka reverse muka koma venue wurin da aka yi eh, assignment din so that sirito eh, dadu ta gama za tafi sai ma muka biyo ta baya mun bi convoy din da muka zo kawai ga yara suna papa sama sirito nora eh, glass everything suna destroy even yan sarakunan gargajiya kaman mutumi long pole da suka zo ma an kore su ana so ma kone su ma ba saurare su ba da ni na fita ko sai an sake mu magongoro wani dan wan lalon ne wai na akadina Shi ma wakilin jaridar New Telegraph Pam Musa ya ce bayan da matasan suka cinna wa motar su wuta ta kone kurmus sun yi tafiyar fiye da kilomita goma kafin suka samu taimako. Babban soja eh, na STF kenan shine wani ɗanmu ya kira sai ya fada musu sai suka sojoji suka zo me wannan yake nufi ga aikin jarida musamman ana tunkaran zaɓe na shekara ta 2023 ya nuna da cewa mu yan jarida akwai asali a wannan aikin da muke yi domin duk yadda muka yi dai domin mu gaya musu da cewa mu yan jarida ne ba su gane ba yan tsaro ma su ma suna kokari ne su ga yadda za su tsare wacce nan sanatun ma ba wai mu ba ne ma yan jarida su yi hankali domin rayukansu su ya fi eh, aiki din ma gaba daya. Shugaban kungiyar wakilan gidan jaridu na corresponda Gang Bere ya ce ganin irin gudunmowa da 'yan jarida ke bayarwa dole ne hukumomi su samar musu da kariya. Aikinmu 'yan jarida don mu nuna ma mutane abin da ya kamata a yi domin a samu zaman lafiya, domin a samu haɗin kai, domin a samu cin gaba a cikin wannan kasa. So gwamnati ya kamata su doka wani mataki domin a gan an sare yan jarida Tuni dai shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Filato Mr. Paul Jatau ya buƙaci gwamnati ta zaƙulo waɗanda suka kai harin don hukunta su Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.